Sashen Hausa na Studio Kalangu daga nan babban birnin ya mai kuke sauraro karfe biyar da minti talatin ga labarin da harshen Hausa mai gabatarwa Gungu Muhammad Dantani. A cikin labarun albarkacin zagayowar ranar da Profesa Abdulmumuni ya rasu an nuna silma wato bisa fusa'ar amfani da rana a ta lantarki. A yau da sahe ne aka yi bikin mayar da kundin shimfiɗa bayani na rediyoyin karkara a nan ƙasar Nijar. Shirin musamman na maraicen yau zai baku bayani akan tusa ƙeyar da aka ma wasu 'yan neman zinari daga ƙasar Algeria. Assalamu alaikum masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. bakwai ga watan abril shekara ta 1991 bakwai watan abril shekara 2017 a kwana a tashi shekaru 26 kenan da profesa Abdulmumin jofo ya rasu albarkacin zagayowar wannan rana a yau da safe a can gidan al'adu franco nigerian jarush na nan birnin yame an nuna wata silmawa da ke tunasar da ayyukan da profesan ya yi a zamanin rayuwarsa. Malam Sagiru ɗaya wato wanda ya shirya silmar tsawon shekara takwas da ya yi nuna wato wannan magana cewa lantarki ne wanda ake fusa'arsa a ƙasar Afirka ya yi wa Sumana Amadu Sharfi kamar haka. shi wannan fim da aka gwada yau ni na fara aikin shi ne nan da shekara takwas suka wuce bisa kan profesa abdul shi dai abdul mutum ne wanda ya sadaukantar da rayuwar shi bisa kan aikin shi na bincike bisa ilimin kimiyya na sarrafa haske ko kuma zahi na rana don saboda a yi ko wutar lantarki da shi ko kuma yadda za a yi a jawo ruwa a rijiya da karfin wannan zahi na rana to in ka ɗauka mu kasa ce ke gare mu wadda akwai rana ko da yaushe idan har za a iya wani abu da rana a ci gaba to Nijar ya kamata ta ci gaba amma sai kwaram abun duka ya zube abin da ake nihi ana nihin mashishika wanda aka sarrafa a Afirka masu aiki da hasken rana amma sai gashi duka kasashen duniya suna aiki suna ci gaba da wani abu abubuwan mu kasashen mu har yanzu ba su samu ba suka ci gaba da wani abubuwan Central ta gurban da mai sarrafa karfin lantarki ma'aunin megawatt ɗari biyu ga watan afril inda ya shuɗe ne shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya ƙaddamar bakin buɗa ta girkin wannan central da ke aiki da gazuwal bai samu karbuwa ba ga kwararrun masana ta wannan fanni domin a cewarsu musamman ma masu fafutuka da kare muhalli ya kasance wato yana da cikas ga gurɓata muhalli. Sani Ayuba shugaban matasan na sa kai ya yi wa Nafisa Adamu bayani kamar haka. Tashar wutar lantarki da ke aiki da man gazuwal. Man gazuwal ɗin yana tayar da hayaƙi mai matuƙar zafi mai turara sararin samaniya wanda yake iya haddasa dimamar yanayi. Ina tunanin an yi bincike a kan tasirin da tashar take iya haddasawa wajen mahalli, inda ya kamata a ɗauki matakan kare mahalli. Nijar tana daga cikin ƙasashen duniya da suka rattaba hannu akan gyaran fuskar yarjejeniyar Paris, kuma a taron Morocco Morocco shugaban ƙasar Nijar da kansa ya yi tattaki har zuwa wajen taron domin kawo wa mahalarta taron ƙwarin gwiwa. Ga tsarin da ya shafi Afirka wajen sake sabon tsari na zamani a kan samar da makamashi. Ina yi wa Nijar fatan ta sake shawara na samar da makamashi na zamani wanda a ƙarshe zai zamantowa makamashi mai aiki da hasken rana. Ma'aikatar kiwon lahiyar al'umma ta yankin jihar Maradi tun jiya ta soma gudanar da tsarin shashawar murkushe cutar sa gidajen likita biyu ne lamarin ya shafa gidan likita ta hilin mai martaba na Maradi da kuma likitar anguwar sabon gari. Makasudin gudanar da wannan shashawa ya dangantu ne ga gano wata bayyanar da aka samu ga wannan cuta wato ga mutum takwas a cikin garin. Dr. Kalla Idi shugaban ma'aikatar yankin ya yi wa Muhammad Mamman bayani kamar kamar haka. normalement c'est le A zahiri a asibitin filin sarki ne aka samu bullar annobar ta dusa sai dai suna da makwabtaka da asibitin sabon gari inda a nan ma asibitin mun fara daukar matakan rigakafi. In ban da unguwar Ali ɗan tsofo da ke da ɗan janyawa inda ba a samu bullar cutar ba. Kawai ranaku biyu ne kenan da muka fara shawar saboda ko a asibitin filin sarki muna da yara dubu dubu tara da wasu 'yan kai da za mu yi wa shaushawar da kuma asibitin sabon gari da suka kai yara dubu takwas da 'yan kai a cikin yara dubu goma sha takwas da ya kamata a yi wa shaushawar don haka mawuyaci abu ne mu karasa ayyukan a cikin kwanaki biyu za mu ci gaba da yin wannan shaushawar a yau ne wuni na biyu amma a lissafin da muka yi shaushawar za ta huce kwanaki biyu a gaida mutari Muhammadu da fassara. Hukumar koli ta sadarwa bisa wani tallafin da reshen Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da al'amuran ci gaba a yau da sahi ne ta ƙaddamar da mayar da kundin bayani bisa ga rediyoyin karkara na Nijar a nan balbalin Hall Africa. Me yasa aka kimtsa wannan kundi amfanin mi ke gare shi? Ga Musa Muhammad Murtala daraktan batsa labari na wato hukumar sadarwa ɗauke da bayani. Zuwa yau muna da radiyoyin karkara da suka kai 184 da suka karkasu a cikin sassa daban-daban na jihohin ƙasar nan. A cikin waɗannan radiyoyi akwai 30 daga cikinsu da ba sa aiki. Wannan ma'ajiyar kayan aiki ce da ke iya sanin radiyoyi da ba sa aiki, kuma yana sanya a dafa wa radiyoyi da ke aiki. Ana iya sanin kayan aikin da suke da su da kuma waɗanda suke aiki a cikin waɗannan radiyoyi da kuma iya ƙarfinsu domin

Yaya za a murkushe amfani da harantattar hanya na rubda ciki da ake yi ma wato arziki da ake samu a tono a cikin ƙarƙashin ƙasa bisa girkin ingantattar masaniya ga ƙa'idodin doka ta wannan fanni faɗar da ƙungiyar bincike ta yalwata ci gaba a nafiyar Afirka ta yi kenan irpad wadda cibiyarta ke a can Bamako. yau da sahe ta fitar da sanarwa inda ta yi nazari misalin ƙasashe biyar Kani Abdullahi wakilin Irfad a Nijar ɗauke da fashin baki. Wannan ƙididdigar ta mayar da hankali ne domin baiwa waɗansu da suke faɗi a shi fahimtar menene haramtattun kuɗi domin ganin yadda za a tsabtace safarar. Saboda ƙasashenmu suna kashe ƙadarori da dama, amma koyaushe akwai wannan safarar ta fitar da haramtattun kuɗaɗe da suke biwa ta ƙasashenmu. Don haka a cikin wannan ƙididdigar zai ba mu ƙara hasken sani ina ne matsalar take da kuma bayar wa 'yan majalisar dokoki shawarwari sanin kowa ne a daya bangare doka ta baiwa ma'aikatun nan magajin nan gari wani gibi mai matukar mahimmanci har ya zuwa ga 'yan jarida saboda duka abubuwan da muke yi kuma za su yada. Ƙasar Faransa ta ɗauki alkawalin kawo tallafi ga manyan tsare-tsare guda biyu wanda suka danganci maganar karamcin abinci a ƙasar Nijar. Tallafin saka kuɗin da suka kimanci miliyon hamsin na sefa. Tsarin zai gudana ne hannu da hannu tare da abokan hulɗa kamar su PAN, FAO da kuma UNICEF. Tsarin farko dai zai shafi mutum dubu tamanin da biyar. Tsarin na biyu kuma zai tunkari babin girkin ayyukan noman garake da ƙungiyoyin mata ke yi a cikin yankuna da suka salwanta sosai dangance da gushin da mutane suka yi a cikin yankin difa. Afirka. Ƙungiyar wato mai zaman kanta ONG Action Contre la Faim ita za ta gudanar da tsarin nan na biyu tsawon watanni goma sha biyu. Magidanta ɗari 450 da da suka jibinci mutum dubu hamsin, za su samu wannan tallafi. A fannin ƙwallon ƙafa zagaye na biyu ajin rana ta goma sha bakwai na kwamɓalar ƙasa mai lakanin League ertel na ci gaba da gudana ga Mutari Muhammadu ɗauke da sharfi. Wasannin sun fara ne a ranar Larba biyar ga wata, inda Irana FC ta sha ƙasa a gaban ESJN, ita kuma a Kokana ta ci AS Fan da ci ɗaya da nema. A yau Juma'a AS Duwan za ta kece reni da Racing FC a nan Yamai, gobe Asabar Jangwarzo za ta kece reni da Tagur a Doso da Maraɗi. A nan Yamai Sahel za ta kara da ASJNN, inda Nijelek za ta kece reni da AS Sonidep. A ɗaya ɓangaren bangaren kuwa a ranar Lahadi Olympic FC za ta kara da IS Police. Har yanzu dai IS Fan ce take kan gaba da yawan maki da suka kai arba'in. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Table A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya studio Kalangu daga nan babban birnin Yami. Shirin musamman na yau zai baku bayani ne bisa ga wato tusa ƙiyar da aka ma wasu 'yan neman zinariya su 250 da ƙasar Aljeri ta yi musu na maidosu gida a ranar biyu ga watan Afrin da ya shuɗe. Musa Maman abokin aikinmu a Agadas ya kimtsa mana rahoto a kai Mutari Muhammadu ya fasarta. A yayin isowarsu a Agades masu aikin haƙo da zinare da aka koro daga Algeria, hukumomin jihar Agades sun ɗauki nauyinsu tare da ba su kulawa ta musamman inda aka jibge su a cibiyar gidan Duwan, inda bayan haka aka fara jigilarsu zuwa garuruwansu. Waɗannan masu aikin haƙo da zinare sun fito ne daga sassa daban-daban na jihohin ƙasar nan, kamar Zandar, Maraɗi, Dosotawa da dai sauransu. Dukansu matasa ne, in banda waɗansu ƙananan yara bakwai a cikinsu sun tafi a arewaci ne domin gwada sa'ar su wajen haƙo da zinare. Da farko dai a nan Nijar kafin daga baya su girku a Algeria ba tare da takardun izinin zama ƙasa ba. Waɗannan mutanen sun shaida cewa sun kasance a cikin wani hali na wahala inda aka tsare su a gidan kaso wajen watanni uku kafin daga baya a turo ƙeya su zuwa nan gida Nijar. To lalle mun je wurin neman zinariya so za suka kamo mu suka zo suka tsare mu tsawon kwana tamanin ba ɗaya da suka isko mu a daji suka kamo mu suka watse mu ruwa abincin mu duka suka kuna tunan kai tsaye da bargunan mu suka duko mu ga sanyi abincin ma da suke bamu kamar hubza ce wannan suke kakkarya suna watsa mana muna wasu su a ƙasa kuma kai dan adam dole ka ce shi duk wani ci bi ne ake in aka baka na marice karhe hudu ma ake baka abinci kuma sai gobe amma yanzu tunda muka zo na Nijar lahiya lau mun ji daɗi mun gode mai yan Nijar kasa mu da zawon mu ma muka ji rayuwar mu ta can a jimilce dai waɗannan mutanen sun kai su 252 a watan Disamba da ya gabata fiye da mutane 800 ne suka girku a Algeria, abinda ya sanya aka ɗauki matakin korosu. Ɗaruruwa daga cikinsu 'yan Nijar ne, a yayin da akwai saura na waɗansu ƙasashen Afirka. duka duka kuma a nan muka zo ƙarshen labaru namu da harshen hausa an jima kaɗan za ku tarbi musa hassan ɗauke da labaru da harshen zabarmanci ni kuma zan komo muku a karfe shida a cikin labaru da harshen faransanci assalamu alaikum sauraron shirye-shirye isiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba casa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba casa'in da biyar da dugu ɗaya gajeren zango. Studio Kalangu.